wanda ya daidai da ainihin wato a wanda ya daidai da goma ga watan mai shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asarin albattar fi tafaddi ne saharatul ashirar na ashekul alamatu wahidu abdulsalam bali muna karkashin fasli na takwas a inda ya kawo bayani dangane da ilajul aini yadda ake maganin kambin baka ko kambin ido bayan ya kawo mana dalilan alƙur'ani da ainihin wato tasarorin da malamai na sunna suka yi tun daga malaman salaf sahabbai da tabi'ai da waɗanda suke sune al'amarin ilimin salaf ya zauna a hannunsu dangane da ma'ana alkur'ani kamar irin su alhafiz ibn kafirin ad Allah ya gafarta mishi sai kuma malamin alƙalamin shi bai kafe ba yake al-adillatu min as nabawiyya ala ta'sir al-ayni dalilai daga sunna annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata gare shi game da cewa lallai kambin baka yana da ta'asiri ba don kuma ba saboda annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin tabbatar da haka sa'annan sai malamin kuma yace aqwalul ulama'i fi haqiqatul aini bayanai zantuttuka jawaban da malamai suka yi game da tabbatar da haƙiƙanin kambin baka fa akwai shi a nan ne mun fara shiga ainihin dangane da maganar malami na farko alhafiz ibn kafirin sai lokaci ya ƙure don haka dai a takaice qala al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala babban mahaddaci al-imam ibn kathir Allah maɗaukacin sarki ya ji kanshi yace al-ainu isabatuha wa ta'siruha haqqun bi amri Allah azza wa jalla kandun baka samuwar shi ma'ana cewa kandun baka yana ci kuma kandun baka yana da ta'siri wannan al'amari gaskiya ne tabbatacce amma da umarnin Allah mai buwaya da ɗaukaka wannan shine ainihin ƙa'idar da salaf suka ɗauka wa kansu yanzu wannan fassara da Ibn kafir ya ba ta da bambanci da wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda shi da kanshi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa gaskiya kalbin baka yana ci amma da izinin Allah har yakan rinjaye mutum ya zama ƙaddara mutum ya je haye sama don ya ainihin taɗo sakamakon kambin baka da zai kama shi sai kuma ya ce a duba wannan magana cikin tafsirin ibn kafir mujallabi na hudu shafi na ɗari hudu da goma قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى haka nan babban mahaddaci ibn hajar al-assalani Allah madaukakin sarki ya ji shi yace haqiqa nazrun bi istihsan mashuf bi hasab min al ya ainihin wato haƙiƙanin ainihin wato kambin baka dube ne yake tahowa da ainihin wato e, kyakkyawan dube mutum zai ainihin dube ka domin abin da yake kallo tare da kai ko abin da yake kallo naka hisanin sai kyautata abin sai ga abin yana da kyau ka sai kwalliliyar mota ko ka kankara gida ko ka auri kangareriyar mace sai ya kalli abin sai ya ainihin kyautata shi sai ga abin ya yi mai kyau amma kuma mashubin bi hasadin wannan ganin abin da ya gashi kyakkyawa a idon shi kuma sai cuɗanya da hasadar zuci to in wannan ya samu ba daga kowa ba sai dai min khabisi tabi'i daga wanda yake da gurɓatacciyar ɗabi'a wadda ɗabi'a shi ta cuɗanyu da mugun abu shine kallon baka ɗin ya الرسول lil منه minhu bararun sai ya zama ainihin cutarwa sai ta abu ga wanda aka duba ɗin. kai ne kambin baka in ka dubi abu idan ka ga wannan abu yayi kyau sannan zuciyar ashe tana cuɗanya da hasada kuma ya zan kai ɗin kana da ainihin wannan muguwar ɗabi'a ta kambin baka to shi kenan sai ainihin cutar sai ta same ka da izinin Allah intaha maganar da ya ɗauko daga alhafiz ibn hajar ta ƙare yace duba fatihul bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu daidai qala ibn al-asiri rahimahullahu ta'ala al-imam ibn al-asir Allah madaukakin sarki ya ji kanshi shi ko cewa yayi yuqal asabat fulanan aini akan ce wane tambin baka ya kama shi idza nazara ilayhi aduwwun in wani maki ya dube shi aw hasudun ko wani mahasadi fa sai wannan kambin baka da ainihin yake tare da wancan da ya dube shi sai ya ta'asiri ga shi mutumin sama riba bi sababi ha shi kenan sai hau rashin lafiya saboda sababin wannan ainihin kambin baka wannan fa ana tabbatar da menene kambin baka, sannan kuma kajiyar da aka faɗa maka sai aka ce to gaskiya ne kuma yana faruwa intaha maganar da aka ɗauko daga alhafiz ibn kafirin ad-dimashqi ta aini wato alhafiz hafiz ibn al-asir ta kare ita ma sai ce ka duba an-nihaya wato an-nihayatu fi gharib al-hadith shi littafin an-nihaya kamar yadda kullum muke gaya wa jama'a shine babban malami ne na ainihin lugha ƙwararren malami a cikin harshen larabci kuma malamin hadisi sai ya tunkari hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi ɗansu to a nan ba sai hadisin da ya inganta ba kawai ba kuma sai abin da yake na daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko daga annabi ne ko daga wani sahabi ne sai ya zanye amfani da wata kalma wadda ba a saba jin ta ba gama gari ba gama gari ba ce shi shine sai tattara ya tattara da ya tattaro kalmomin ya ga yawan su ya kai matuƙa sai ya rinka bibiyar malaman da suka gabace shi irin su alharwi irin su ibn qutayba irin su ainihin at-tahawi waɗanda kowa ya tsaya yayi wa sunna annabi hidima game da fassara kalmomi masu wahala sai ya tattaro sai ya hada a littafin shi dan haka sai ya zan littafin an-nihaya fi gharibil hadith yana ɗauke da abubuwa masu ɗimbin yawan da babu a littattafan magabata ba wai dan ya fi su karatu ba sai dan ya zo daga bayan su ya tattara abubuwan da ba su ainihin samu ba to sai zan shi yanzu littafin shi inda za ka same shi kusan ya wadatar maka daga sauran sai dai ya yi shi ne a tsari na mutu akhiri na malaman baya baya shi ba kawo isnadi yake ba amma su malaman can na farko waɗanda in suka tashi rubutu akan garibul hadis duk kalmar da za a fassara sai ainihin an kawo mata isnadi tiryan tiryan tiryan da farko a ce gashi annabi ya amfani da wannan kalma sai kuma ka ji ya sake cewa haddasani wani haddasani wani sai karke zuwa ga wani babban malami na harshen larabci al-imam al-kisa'i ne a ainihin al'aisha ko wane ne sai ya ainihin kawo ya ce malam wani kwararre ne a larabci ya fassara ainihin wannan kalma don haka a matsayinka na ɗalibi da kake ƙoƙarin tara littattafai in ka samu ainihin nihayatu fi gharib hadith to za ta wadatar maka da ikon Allah game da gane anonin hadisai da dama amma fa wannan ba kuma shi ke nan ya isar ba a sai kai ƙoƙarin tattaro littattafai da dama domin aikin aiki ne ma'ana kama abinci ne akwai inda cokali zai amfani akwai inda kuma wani lokaci in ka haɗu da ƙashi sai ka aje cokali ka murza da haƙori tukuna to haka al'amarin yake shi ne yake an nihaya mujalladi na uku shafi na ɗari uku da talatin da biyu kun ji wannan kenan to shi kenan sai kuma yace qala al-hafiz ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala al-hafiz ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi ko cewa yi ma'ana an fara da makarantar ibn taymiya za a rufe da makarantar ibn taymiya wane ne kai da zaka ce baka cin tabarrukin ibn taymiya a yau a ilimin hadisi ne a ilimin fiqh ne a lugha ne shi yasa ka zagi ibnu taymiya kai mai sharri kai mai kaza amma wallahi in ta kuke sai an koma wurin shi ko kuma wurin almajiran shi sannan al'amari zai daidaitu yanzu dai gashi alhafiz ibnu kafirin almajirin ibnu taymiya ne alhafiz ibnu al-qayyim almajirin ibn taymiya ne to waɗannan mutane haka Allah ya musu ɗimbin karatu amma sai suka taso a ƙarƙashin gwamnati az-zalima mai da'awar cewa ita gwamnatin musulunci ce haka ce ta azabtar da bayan Allah nan ba a fahimci ma malamai ba ne sai bayan mutuwarsu amma a zamanin su na ce musu aka rinƙa jahilai don shi ibn qayyim ma ya kai matukar da habbugun shi ake ana dora shi kan raƙumi ana kewayawa jahilai na salati ranar kasuwa mai yace wai ai yace in ka saki mata ka saki uku kalma daya za a iya dawo maka da ita to abin cewa shine ya ba da wannan fatawa manzo Allah ne ya bayar in ka bada fatawa da fatawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sahabbai da za su yi ijma'in cewa sun canza wannan fatawa sai a ce ba a karba daga gare su ba ba wai malaman fiqh ba dan duk wanda ya tashi saki uku a kalma daya in ka ce kaza sai ce Umar ya ba da fatawa dangane da cewa saki uku din nan a ainihin kalma guda za a ainihin wato tabbatar da shi a haka to abin cewa ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake magana Umar wane ne ya san Umar ma in ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amince da Umar ba to yaushe za a ce reshen bishiya ya fi asalinta ƙarfi babu yadda zai taɓa yiwa don haka duk mutumin da ya saki matar shi saki uku a kalma ɗaya ya yi taɓar gaza kam to amma duk da taɓar gazar shi Allah bai ce a tabbatar mishi da saki uku na haka ba sai ya ce a mai mishi da matar shi in yana bukata saki kuma ya zama ɗaya sai a ja kunnen shi shikenan wannan ba a yi laifi ba ba a yi saɓon Allah ba ba a tada fitina ba ta fitina shine a aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kawo magana wani sayyidi ko wani shehi ko wani malami ko wata gwamnati a aje to wannan an nemi bala'i da masifa kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye to ibn al-qayyim cewa yi fa abtala ta'ifatu mimman qalla nasibuhum min as-sam'i wal aqli amra al-ayn sai aka samu wata kungiya wadda rabon su yi karanci game da al-assam sauraron abubuwan hujjoji na sam'iyya waɗanda ake ji qur'ani da hadisi sune as-sam yake zai suna da ƙarancin sanin Alƙur'ani da hadisi wal aqal hakanan suna da ƙarancin hankali sai suka ainihin yi inkari suka ƙaryata suka ɓata amral aini suka ce al'amarin kambun baka ƙarya ne ɓatacce ne babu wannan gaskiya ma a cikin al'amarin haka ainihin suka ce wa qalu sai ibn al-qayyim yace ai ma cewa suka yi inna ma zalika awhamun ai cewa akwai wani kambun baka a duniya ma ai ban kaura ce ai shirme ne la haqiqata laha wanda yake ainihin wato bankaura ce wadda ba ta ma da ainihin haƙiƙa ba gaskiya ba ce ibn al-qayyim sai yace wa haula'i kaga irin waɗannan mutane min ajhalin nasu bis sam'i wal aqli daga cikin mutane sun fi kowa jahiltar dalilai da ake ji qur'ani da hadisi sun fi kowa jahiltar hujjojin da hankali yake amincewa da su wa min aghlabihim hijaban kuma sun fi kowa kullewa da ɗinkewa wajen ainihin rufewar tunani da ilimi ma'ana ɗinkakku ne bam a cikin sto jahilci wa aksasihim tsiba'an sannan mutane ne masu kaushin ɗabi'a yaya kake jin hannun ɗan ƙauye manomi in kuka gaisa gadar gadar kake jin shi to haka waɗannan mutanen ɗabi'arsu wata irin badakalar ɗabi'a ce da su wa abadihim ma'arifatan anil arwahi wan nufusi kuma irin waɗannan mutane sun fi kowa nisantar sani game da ainihin wato masaniya game da rauhanai game da aljanu game da ainihin kuma yadda zukata ko kuma eh, ainihin wato annufu wato rayuka suke ma'ana sun jahilci duniya aljanu sun jahilci kuma irin tasiri na ainihin tabi'a ma'ana ba su da ilimin psychology sai ya ce wa sifatiha wa af'aliha wa ta'asiratiha da kuma irin ta'asirin aljanu da siffofin ta'asirin da ayyukan da ainihin makamantansu ma'ana siffofin irin siffofin abubuwan da aljanu suke da kuma siffofin tasirin ainihin rayuka da kuma ayyukan da irin aljanu suke da kuma ayyukan rayuka da kuma irin tasirin da aljanu suke ko kuma ayyuka na ainihin wato tabi'a mun yi wani misali a can baya game da tasirin tabi'a aka ce ya kai matuƙa mai tasirin tabi'a in yana da ainihin eh, saboda tasirin tabi'a in mutum na da haɓo inda zai ƙura wa abin da yake jazar ido sai kai jinin shi sai taho ma'ana al'arwahu junudun mujannada haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuka A halittu ne ko ɗabi'u ne masu fusgar junansu hancinka ne fa kake fama da haɓo wannan ya zama cutarka amma yanzu ba ta so maka yi ba amma da zaka dubi wani abu jazar ka kura mai ido kawai sai haɓan nan ya taho wannan jan abu mai jajawur har ya yi ta'asiri ya zuƙo jinin da ke can cikin ƙwaƙwalwarka, ya fito da shi ta hanci sau da yadda ɗabi'a take da ainihin ta'asiri mai farfadiya da zai kura ido yana kallon abu na juyawa yana juyawa yana juyawa kai ba nan ba mai farfadiya da zai tsaya inda jirgin ƙasa yake wucewa yana ta wucewa da manyan taragan nan nashi yiwuwa kafin jirgin ya gama wucewa shi sai ya faɗi saboda farfadiya mutum ya faɗi gani zai rinka kamar duniya na juyawa to wannan irin ɗabi'ar sai ta zan tana da zumunci da duk inda ta kura ido ta ga abu mai juyawa sai kuma ainihin sai ta tashi to duk mutumin da ka je yana inkarin haka yana da ainihin wato matuƙar nisantar sanin irin ta asiri da kuma ainihin wato abin nan abkuwa da yake faruwa daga ɗabi'a na rauhanai ko kuma na mutane wa ukala al'umami ya ce mahankalta daga cikin mutanen al'ummomi ma'ana dukkan al'ummomi kenan larabawa farisawa indiyawa girkawa don waɗannan su ne suka yi ƙarfi a duniya larabawa indiyawa girkawa da kuma ainihin abin da ya shafi farisawa to masu hankali daga cikin ainihin wato eh, irin waɗannan al'umma alakhtilafi milalihim duk da saɓanin ainihin addinansu wani haligin da kuma ainihin tafarkin da suke bi ɗariƙunsu la tadfa'u amral aini ba a taɓa samun irin waɗancan mutane manyan mutanen duniya irin girkawa farisawa larabawa da abin da ya shafi indiyawa ba a samu duk da saɓanin addinansu da yadda kowa ya kama ɗariƙar shi ba a taɓa samun sun tunkuɗa al'amarin kambun baka suke ƙarya ba ne wala tunkiru kuma ma ba sa musun kambun baka wa in ikhtalafu fi sababihi ko da yake a tsakaninsu akwai saɓani ne ke haddasar da kambun bakan amma dai jumilla sun tabbatar da cewa gaskiya akwai shi amma yaya ake yake faruwa to nan ne kuma kowa ya kama hanyar shi sai ce wa jihati ta'asirin aini kuma haka sun yi sabani game da ta bangaren da kambin baka yake ainihin ta'asiri ta wani bangare ne kambin baka yake ta'asiri ta ina ne baya to wannan sun yi sabani game da haka amma a jumillance dai duk wanda ka kwankwasa daga ciki zaka samu ya amince da cewa akwai kambin baka sun maƙala to in kuka ga irin haka wato shi malamin mai ɗauko jawaban daga ibn qayyim ya ga gana doguwa ce sai ya ainihin datse sai ya hada da inda yake bukata to irin wannan amana ta ilimi shine karshe sai ce a duba littafi kaza to ba a yi laifi ba amma da zai daddatsa maganganu ya ɗibo waɗanda yake so ya watsar da waɗanda ya so ya ja baki ya shiru to ya yi matsala amma nan yanzu maganganun ne ya ga duk kusan ma'ana ɗaya ne sai ya ɗauko gefe da gefe karshe sai ce kana son shan jawabi to ka koma ga littafi kaza sannan sai shi ibn qayyim yace wala raiba anna allah subhanahu khalaqa fil ajsami wal arwahi quwan babu shakka cewa allah mai tsarki da daukaka ya halitta ya halitta a cikin jikuna da cikin rayuka ya halicci wani irin karfi wani irin ta'asiri wa taba'i'a mukhtalifa kuma ya halicci wasu irin ɗabi'o'i masu ainihin saɓani da juna wa ja'ala fi min minha khawaf sannan da yawa daga cikin ainihin jukkuna da rayuka Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu wasu abubuwa na musamman wa kaifiyatin mu'assira da kuma wasu irin tsare-tsare masu ta'asiri wala yumkinu in inkaru ta'asirin arwahi fil ajsami bai dace ga mai hankali ya yi musu yadda ta'asirin ainihin wato rauhanai ko kuma ta'asirin rayuka yake ga jikin jikunan ɗan adam ba misali yanzu wani da ya harare ka sai ka ji gaban ka ya faɗi dukan ƙirjinka ne tasiri ne na ne ne na irin yadda ran shi yake tsakanin ran shi da naka misali yanzu mutumin da ya ɗabi'anti da yawan cin naman maciji da zaran maciji ya ji warin shi ko ya ji zuffar shi sai sheka da gudu ba wani magani da ya sha a'a kawai duk yana cin maciji yana cin maciji yana cin maciji Tun sai zama jikin shi ya ɗauki ɗabi'a irin kamar yadda maciji in ya ga macijin da ya fi girman shi yake jin tsoro to haka shi ma wannan sai zan jikin shi ya ɗabi'antu da ɗabi'ar da ƙananan macizai sai su rinka shakka shi taɓa su ba taɓa su ba bai ma gan su ba amma ta asiri ne na ɗabi'a kawai sai ce fa innahu domin ka irin wannan ta asiri na ainihin eh, rayuka ga yadda suke faruwa ga jiki amrun mushahadun mahsusun al'amari ne wanda yake an gani kuma mahsusin abu ne wanda yake ya daidai da hankali ma'ana ana iya tabawa ana iya gani ana iya ji ana iya sansana game da ta'asirin irin abubuwan nan da ɗabi'a suke yi zama mun gane wannan ta ya kai ne mai farfadiya fada za ka sa ya ka ko tafin ka kai ta mishi haka ido kai ta giggirmawa haka kai ta giggirmawa kana ta giggirmawa yanzu nan sai farfadiya sai ta iya tashi kuma ba taɓa shi kai ba kawai haka kake ta yi da hannunka kana kai da komowa kana kai da komowa kai kana ta kada hannunka gaban fuskar shi gaban idon shi yana ganin zai iya faduwa ba taba shi kuma kai ba me yasa saboda ta'asiri na ainihin ɗabi'a to irin waɗannan abubuwa dai da an riga an gan su tutun da an riga an gan in ka ce ƙarya ne sai a ce kai mahaukaci ne don maka ce gaskiya suna faruwa to amma menene hukuncin musulunci kuma to kaga wannan kuma wata matsala da banci sai ke cewa wa anta taral wajha kaifa Yahmaru, humratan shadidatan idza nazara ilayhi man yata ko man yahtashimuhu wa minhu kai din nan da ke saurare na ko kake karatu sai ce kakan ga fuska wannan fuska irin yadda take yin jazir ta yi ja matukar ja idza nazara ilaihi man yahtashimuhu wa yastahyi minhu idan wannan ainihin wato fuska ya zama wanda ke jin nauyi wanda ita fuska take jin nauyi ta ainihin wato gan shi sai zan ainihin bayan ainihin ta gan shi ma'ana a ce fuskarwa ne tana jin nauyin fuskarwa ne to idan shi wanda ke jin kunya ya haɗa ido da wanda ainihin yake jin kunyar shi ko kuma kai da ake jin kunyar kaɗin idan ka kalli wanda ke jin kunyar ka sai ka ga ainihin nan da nan ya shiga wani irin canjin kamar ɗimuwa kuma kunya ainihin ta kama shi a misali abin da kake daga kaga sirikinka ko kaga wani dattijo da kake girmamawa yana kallon ka sai ka ji ainihin jikinka ya canza nan da nan sai ga kunya ta kama ka to taba ka ne cewa ya ka ji kunya ko ka ji tsoro a duk wannan asiri ne na tabi'a sai ce wa yasfarru sufratan shadida inda nazari man ya kafa yakhafuhu haka nan kuma ainihin sai ka ga fuska ta ainihin wato kaɗa. ta yi ainihin wato eh, kama a ce ido ya yi kamar yalo ya ya kamar ruwan gaiduwa da zarar ainihin wanda wannan fuska take jin tsoro ya kalle ta wa kad shahadan nasu man yasqamu min nazari yace kai mutane ma sun sha ganin wanda da zarar wani ya kalle shi kawai sai kama rashin lafiya wa tad'ufu quwahu karfin shi sai raunana da zarar wani ya kalle shi wa hadha kulluhu waɗannan abubuwa duk suna faruwa ne bi wasiqati ta'siril arwahi ta hanya ainihin ta'sirin da rayuka suke haka siddan wani da ya kalle ka sai ka ji gaban ka ya fadi wani da ya kalle ka sai ka ji ka fara jin tsoro me yasa ta'siri ne tabi'a ba dukan ka ba bai ce maka komai ba sai ce wal shiddati irtibatiha bil aini yansabu al fi'lu ilaiha to saboda matukar alakar ainihin wannan irin kallo da ido shi yasa ake danganta kalmar al'aini din ga ido wani ainihin da yake da kambin baka da ya kalle ka sai wani abu ya same ka to sai zan saboda yawan faruwar haka ta hanyar ido sai larabawa suka sa wa kalmar al'aini. zama mun gano yin da kyau ma'ana yanzu ina nuna maka banda tabbatar da abin to ta me yasa ake cewa al'aini. saboda abin ya fita asirantuwa ta hanyar ido walaisat hiyal fa'iliyya tare da cewa wannan idan ba shi ne ya aikatar da wannan abu ba wa inna ma ta'firin lil ruhi amma ta'asirin daga ruhin wanda yake da kambin idan ne amma da zaran abin ya faru sai a danganta abin zuwa ga idan shi wal arwahu mukhtalifatun fi taba'iha yace saboda su rayuka suna da sabani da juna a wajen ɗabi'unsu wa quwaha da kuma ƙarfinsu wa kaifiyatiha wa khawasiha da kuma irin yadda ainihin su rayuka ɗin suke da ta'asiri na daban-daban da kuma na musamman sai ce fafuruhul hasidi sai ce furuhul hasidi mu'ziyatun lil mahsudi azan bayyanan sai ya ce ainihin wato kamar fuska ta mai hassada tana cutarwa ga wanda ainihin aka hassade shi cutarwa wadda take mabayyaniyar cutarwa da zaran ya saka fuskar shi ya dube ka sai yanan ya dube ka ne da fuska ta furo kamar fuska ta yaƙe yana kallon ka yana yaƙe haka sai eh faruk ne faruqul hasidi sai ce rai na mai hasada yana ainihin cutarwa ga wanda aka yi wa hasada din cutarwa wadda take mabayyaniya ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره saboda haka ne Allah ya umarci annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin mai hasada din saboda ran mai hasada da zaran ya dube ka sai ainihin wutar hasada ta tashi sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rinka ainihin wato neman tsari daga wannan mai hasada wa ta'sirul hasidi fi azal mahsudi amrun la yunkiruhu illa man huwa kharijun an haqiqatil insaniyya yace ta'asirin mai hasada kuwa game da cutarwar da yake wa wanda yake wa hasada al'amari ne wanda babu wanda ke musun shi sai dai wanda ya fita daga ainihin ɗabi'a hakikanin ɗabi'a ta mutum in ka ce ƙarya ne hasada ba ta da ta'asiri to sai a ce to ba mamaki ne wa ka samu taɓo ƙwaƙwalwa ne ta fita daga irin tunanin hakikanin ɗan adam wa huwa aslul isabati bil aini wannan irin ainihin wato cutarwa da ke fitowa daga mai hasada ta je ta samuwa wani to shine asalin wato samuwar kambin baka gare shi kenan fa innan nafsal khabisata al hasida domin ainihin rai wanda yake cike da mugunta da hasada ta takayyafu bi kayfiyatin khabisa takan siffanti da siffa ta mugunta wa tuqabilu al mahsud sai kuma wannan ainihin rai sai muqabalanci wanda yake neman yawa hasada fatu'assiru fihi bi tilkal khafiyya sai ya zama ainihin wato wannan irin rai mai hasada ya yi ta'asiri saboda irin wannan mummunan ɗabi'a da tunani na musamman da ya saka a ran shi game da yanda yake wa hasada ɗin wa ashbahul ashiya'i bi haza al'afa'i yake mafi kama da irin waɗannan abubuwa da muke son mu siffanta maka su ne macizai fa inna summa kamilun fiha bil quwwa domin guba ko kuma dafi yana nan tabbatacce ne a cikin ainihin miciji dafin kuma da yanzu yana da ƙarfi fa idza qabalat aduwaha ko aduwaha in ba'asat minha quwwatul ghadabiyya idan fa idza qabalat aduwaha in ba'asat minha quwwatul ghadiba ghadabiyya idan wannan ainihin wato maciji ya tinkari wanda yake makiyin shi ne to sai zan ya ainihin harba mishi wani irin ainihin fishi na wato karfi wanda ke ɗauke da fushi wata kayyafa bi kaifiyatin khabisa mu'ziya sai ainihin abin da zai biyo baya shi ne. wannan siffa da maciji ya ɗaukar wa kanshi mai fushi tare da yana da guba tare da shi to sai siffanci da wata siffa mummuna wadda za ta cutar da wanda ya hara ha ma tashtaddu kayfiyatuha daga cikin irin ainihin fishin da maciji zai yi da wani ya nemi ainihin cutar da shi to akwai wanda yake siffar irin cutarwar takan taho da ainihin wato matuƙar ƙarfi wato kawwi har al'amarin ya haɓaka hatta tu'assira fi isfatul janini har ya zama irin waɗannan macizan in suka kalli mutum da mummunan zuciya ya zama mace ce mai ciki to sai ainihin jaririn da ke cikin tafiya faɗi yanzu abin da ake so a nuna maka daga cikin macizai daga cikin dabbobi akwai dabbar da take da kambin baka shine ne zai zo zai gaya mana daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai macizai guda biyu waɗanda suna da irin wannan ainihin mummunan kambin baka in ya kalle ka kallo na matukar kallo zai iya kashe idonka ba tare da ya harbo maka wani abun ba in ya kalle ka ya haɗa ido da kai kawai kuka haɗa ido ƙurr sai kawai sai ka makanci ko kuma in ya kalli mace ya mata kallo ƙurr tana da ciki sai cikin ya zube wa min hama asiru fi yace daga cikin irin wannan mummunan fushi da maciji zai yi da mutum haka ya kalle shi ko ya harare shi akwai wanda yake ta'asiri wajen kashe ganin mutum kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kamar da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi fil abtar game da macijin da ake kira gajera wani dan maciji ne git haka bai wuce girman jangwalagwa da ba bai wuce girman kadangare ba dan gajeren maciji ne wanda dududu baya wuce ainihin tika daya ma'ana ko kuma tsawon kafa guda bai wuce inci goma sha biyu ko inci sha uku ɗan gajeren maciji ne shine al'abtar kamar guntunanne karami haka sannan wa zuttufiyataini da kuma macijin da ake kira zuttufiyataini shi kuma maciji ne da kan zabo to harshen shi guda biyu ne shi yasa suke ce mishi zuttufiyataini maciji ne yadda ka ga kan zabo da ainihin wato abin nan din da koran nan ta tsakiya da wannan dan tsinin kan shi to haka yake gajeren maciji ne yana da wannan ainihin kai kamar kora to harshen shi haka yake guda biyu min alhayyat na daga cikin macizai mai annabi ya ce sai ce innahuma waɗannan irin macizan guda biyu da ita gajere ɗin ɗan gajere ne ɗan jas da shi da kuma irin wannan mai harshe biyu ko mai kan zabo yalta misalin basra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya suna ainihin kashe ganin mutum suna kashe wa mutum ido wa yuktifanil habala kuma suna ainihin zubarwa da mace ciki ba tarakka za su ba a'a za su ganka mai yiwa ma ainihin wato kai baka taba ɗaukar ma maciji ne dan karami haka da ya kalle ta tana da ciki shikenan sai cikin sai ya watse to waɗannan ainihin wannan hadisi a ina yazo sai malam yayi marmaza ya sauke lamba yake rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi ka duba mujalladi na shida shafi na ainihin 240 da ainihin takwas wannan fatihul bari kenan wa muslim haka nan muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na dubu biyu ma'ana yanzu mun fara jin ta'asirin kambin baka yanzu mun ji banda mutane ma to akwai ga ma ainihin dabbobi kuma daga cikinsu kamar waɗannan ƙananan ƙwari macizai daga cikinsu gashi nan akwai kuma gaskiya hakan tana faruwa amma in kana ganin cewa wannan maganar ta yi maka nauyin ka ɗauka duk da annabi ne ya faɗi to je ka jaraba tunda imaninka da muhammadu rasulullahi bai kai ya faɗa ka yadda ba kana da ja je ka samo irin wannan gajeren maciji mata kana da ciki su haɗa ido ka ga aiki da cikawa ka ga gaskiyar manzan Allah ka san duk wani biologist duk wani mai ilimin kwari a duniya ka kaf ƙarya yake yi manzan Allah ne lecturer shi ko ya bi manzan Allah ya zauna lafiya ko kuma ya kafirce manzon Allah ko ya kai ga abin da yake nema ya zama da jama'a ba arziki kenan ga asarar imani ne ko kuma ya amince shi kenan ya zauna lafiya malam ya ce wata asiri ya kunu taratan bilittisali to amma wani lokacin ta'asirin kuma yakan ainihin wato haɗu yakan yakan kasance ta hanyar ittisal ba zai yi mai kambin baka ya maka kambin baka ba wani lokacin sai ya kai ga ainihin taɓuwa da kai sai ya taɓa ka ko sai ya jingina da kai ma'ana wani lokacin ba a ce kawai gani daga nesa za ta yi ta'asirin ba wani lokacin sai an kai da gogayya da juna wata ratan bil muqabala wata kuma sai an fuskanci juna kana kusa da shi yana kusa da kai kuna kallon juna wata ratan bil ru'ya wani lokacin kuma sai an haɗa ido da ido yanzu me ake nuna maka anan Ta asirin wani lokacin yakan zama bil sai an haɗu. ya rike hannunka haka kuna haɗa ido an zo gaisawa shi kenan. wani kuma sai muqabalanta juna kawai kana kallon shi yana kallon ka wani kuma banda ma kallon sai kun haɗa ido da ido idan kana kallon kwaya idan shi kwaya idan kana kallon nashi sai ce wa taratan bi tawajjuhin ruhi nahwa man yu'assiru fihi to wani lokacin ma kawai kandun baka yakan yi ta'asiri ne ta hanyar in ne kambun baka ya fuskantar da ran shi daidai inda wanda ake son cutarwa kawai sai ta asiri kawai misali kana wajen gombe ne daga nan Zariya misali yana duban gabas zai ce yanzu in ba wani ba dan iska da ke gombe Zai zai iskanci kaga daga nan fa to sai abin sai tasiri saboda kawai fuskantar kawai jihar da yake duk haka kuma tana faruwa sai ce wa taratan bil adiyati war ruqa wat ta'awuzat wani lokacin kuma kandin bakan yakan faru ne ta hanyar ainihin addu'o'i da ainihin ruqa da kuma kalmomin neman tsari daga haka ainihin wato sai wannan abu ya faru abin da yake nufi anan ma'ana in kai wata muguwa addu'a ko kai wani surkulle ko kai wani abu makamancin haka kawai bus kana nan zariya sai kai mutum yana sakwata sai abin ya kama shi so da dama ana yin haka waye ya maka asiri wane ne asiri daga ina daga ina kaza kaza me yiwa ma baka taba ganin shi ba kawai sai ainihin wani mai neman duniya sai je tsuguna gaban boka a nan zariya zai tsuguna a gaban bokan amma wanda ake son aiwa asirin yana ina yana ainihin mai duguri daga zaran an hada asirin a nan kawai kenan, sai abin ya same shi yana can don haka ainihin ta kan faru sai malam ya ce wa taratan bil wahmi wat takhyil kai wani lokacin ma kawai ta cikin tunani ne da kuma suranta a cikin kwakwalwa kawai in ka kai matuƙa kana da kambin bakan ko kana da wannan kambin ido daga ka suranta wani a ranka kawai sai ka ji zuciya ka to zafi duk inda yake sai abin ya kama shi ka ganin ma babu muƙabalanta eh shi ne eh, surkulli mun fahimci wannan da kyau ko sai ce wa nafsul a'ini ran mai kambin baka la ya tawaqqafu ta'siruha 'ala ar-ru'ya ta'asirin shi bai takaito akan sai an gani ba ba mai kambin baka ba sai ya ganka ba kadai zai kama ka bal kad yakunu a'ma ta iya yiwa mai kambin baka ma yawan makaho ne fayusufu fayusufu lahu ash-shay'u fatu'assiru nafsuhu fihi kawai makaho ne yana da kambin baka daga an suranta mishi wane ya sai mota wata iri kaza kaza kaza kaza kawai da ya ji zuciyar shi ta huru da wuta hasada shikenan sai matsala ta samu motar wa in lam yarahu koda bai gan shi ba wa kasirin min al'a'inin da dama daga cikin masu cutar kambin baka yu'assiru fil ma'in sukan yi ta'asiri ko yakan yi ta'asiri ga wanda ainihin ake so a wa kambin bakan bil wasfi min ghairi ru'ya ta hanyar siffanta shi ko ba tare da ya gan shi ba daga zaran an ce ka ji wani wani kaza kaza kaza kaza yayi kaza shikenan kawai siffanta mishi akai kawai sai abin bai ga wannan ba amma sai abin ya kama sai ce to ashe ku tun da haka ne wahiya sihamun wasu kibiyoyi ne na ma'ana ta min nafsil a'in waɗanda suke fitowa daga ran shi wanda yake da kambin bakan fatusibul ma'ina sai ainihin wato wannan kambin baka ko wannan kibiyoyi da suke fitowa wato kibiyoyin ma'ana ba kibiyoyi ne da gaske ba wato wani abu ne mai ta'asiri yake fita zama mun gane da zaran ya fito daga jikin wannan mai kambin baka zuwa ga wanda ake wa taratan sai ainihin wato wannan abu ya kama shi wa tukhtuhu taratan wani lokacin kuma sai abin ya kuskure shi ba zai kama shi ba fa in fathu makshufan idan wannan kambin baka yi riske shi buɗaɗɗe ne kawai jikin shi a buɗe ike kamar gwanda duk inda aka lima wuka shiga za ta yi la wiqayata lahu ba shi da kariya asfarat fihi sai wannan kambin baka yi tasiri akan shi wala budda babu makawa ma'ana baya kula da fikirori baya kula da karatun alkur'ani ba ruwan shi da neman tsari sai kawai akan mako mishi kambin baka kawai sai kambin bakan sai zo ya shige shi kwatan kwacin dai asiri jama'a mun gane wannan da kyau to nan makshufa karka dauka cewa to ai gashi to kuma kuna cewa a samu tsari guru da laya kenan a'a ai muna da namu mun faɗa daga Allah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'i da bin doka jama'a mun gane wannan da kyau ko wa in sada fathu hizran in ya zama kuma wannan ainihin wato abu ya same shi kambin bakan da aka tunkuɗo mishi ko ake neman ya same shi ya same shi ne ainihin wato yana cikin larura shakiyar sila yana mai kukan ainihin wato abin nan eh, makami bai da abubuwan da za su tsare shi laman fihi lissiham ma'ana sai zama abin ya zo ya same shi wato a halin da yake hizran shakiyar sila wato ya same shi a cikin shiri afwan a cikin shiri yana mai kuma saye ko yana shirye da kayan tsari laman saba fihi lisiham sai zama babu mahuda kenan da irin waɗannan kibiyoyin za su ainihin kama shi na na kandin baka lam tu'assir fihi sai zan ba zai ta'asiri akan shi ba rubbama wani lokacin ma rubbati sihamu ala sahibiha sai wannan ainihin kibiyoyin ainihin wato kambin bakan da aka harbo mai sai su koma zuwa ga wanda ya aiko mai da su domin za ka zo ka ji fa ya kai matuƙa fa mai kambin baka fa yakan yi wa kanshi yakan yi wa kanshi shi kanshi da zaran ya yi wani abu in ya ji haushin kanshi sai abu ya kama shi shi da kanshi yawa kanshi ashe daga nan za ku gane ashe in aka kama mutum da kambin baka ba dukan shi za a yi ba larura ce wadda ta same shi kawai in ya zama kai kanka za ka yi wa kanka abin har ka lalata kanka idan ka lalata wani kaga an san cewa al'amarin nan ba da gangan ba ne. sai ce wa asluhu min ijad bi shay'i asalin dai kambin baka kan faru ne sakamakon burgewar da mai kambin baka ko sha'awar da mai kambin baka yake da wani abu thumma tatba'uhu kayfiyatu nafsihi al-khabisa sannan sai kuma wato wannan ɗabi'a ta mummunan ran shi sai ta biyo bayan wannan ainihin wato abu da ya gani ya burge shi ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين sannan sai wannan irin mummunar ɗabi'a tashi sai ta taimaka wajen zartar da wannan guba tashi sakamakon kallon da shi ne kambin bakan yi wa wanda yake son kambin baka ya kama shi don haka wa qad ya'inu rajulu nafsahu akan haka ne har mutum yakan yi wa kanshi kambin baka kambin bakan shi ya ci shi da kanshi wa qad ya'inu bi ghairi iradatihi kuma abin yakan faru ma ba tare da nufin shi ba kawai shi ma bai so ba bai san ma abin zai faru ba sai ainihin al'amarin ya faru intaha bayani ya kare sai ce muktasaran a takaice ɗauko wannan bayani ko ma ka duba littafin zadul ma'ad na alhafiz ibn al-qayyim kenan mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da sittin da ainihin biyar yanzu kun ga waɗannan abubuwan da ibn al-qayyim yake mana to irin su ne falsafa ta musulunci kenan to in ba kwarewa kai da sunna ba garin irin wannan falsafar ta musulunci sai ka fada falsafar da aka hana shine kokarin fitar da abu a hakikanin yadda yake ta yadda kwakwalwar dan adam za ta kama yanzu ka ga nan ibnu qayyim kaɗan ne ya kawo ainihin hadisi kawai na annabi sallallahu alaihi wasallam amma mafi yawanci yana kokarin nuna maka yadda hakikanin abin yake ne a hanyar ilmance kawai ba ta hanyar kawo dalilan qur'ani da hadisi ba ina fatan mun gane domin ai a baya mun ji inda yake cewa masu karyata kambin baka din nan suna ainihin karyata wani abu ne wanda yake lallai ya zo a cikin qur'ani da sunna kuma ya dace da hankali to qur'ani da sunna ga su can kaji wahidi ya ka maka ko to me hankalin da ainihin suke musu shine irin wannan kyakkyawan tunanin da Ibrahim qayyim ya biya fitar maka da matsala to sai su ji su bi su karyata dan haka sai musu raddi ta hanyar da suke iya karyata abu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu bayan da ka ji wannan ta iya yiwa a ɗan zantutukan nan da muka karanto a baya karatutukan nan ka ji cewa a ah, to ashe ma kan don baka da hasada abu ɗaya ne sai malam yake son ya nuna maka eh asali abu ɗaya ne amma akwai yadda suke bambanta na haka sai ce alfarqu bainal aini wal hasadi bambancin da ke tsakanin kambin baka da kuma ainihin hasada gashi a ƙasa da ya sauke tauraruwa ya ce raji al'aini haq ka koma ka karanta littafin nan mai suna al'ainu haq shafi na 28 mun zo da littafin ranar mun yi takaitaccen bayani kan shi to amma dai na daga cikin hanyoyin da za a iya bambance kambin baka da kuma abin da yake da alaka da hasada malam ya ce al'awwal hanyar farko alhasidu a ammu min mai hasada to matsalar shi ta fi faɗi fiye da mai kambin baka fal'a'idu hasidun khas mai kambin baka wani mahassadi ne na musamman ya ware daban yana ɗaukar wata ma'ana fa kullu a'inin hasidi dan haka duk inda mai kambin baka yake to mai hasada ne walaisa kullu hasidin a'inin ba dukkan mahasadi ne mai kambin baka ba kun fara jin bambanci kambin baka bai yiwuwa sai da hasada amma hasada ita tana iya yiwuwa ba tare da kambin baka ba to a ƙarƙashin haka dukkan mai kambin baka mahasadi ne amma ba dukkan mahasadi ne yake da kambin baka ba ولذلك جاء ذكر الاستعاذة في سورة الفلق من الحاسد to don haka sai ainihin neman tsari game da ainihin wato mai hasada sai ya zo a cikin suratul falaq qul a'udhu bi rabbil falaq cewa anyi umarni da ainihin a nemi tsari daga ne daga sharrin mai hasada domin ko fa'izar ta'azal musulmi min sharrin hasidi idan har musulmi ya nemi Allah ya tsare kishi daga sharrin mahasadi da khalafihi al'ain to ya shigar da ainihin ko kuma me kambin baka ma ya shiga ciki kenan ma'ana kamar duk sanda kake cewa Allah ka tsare mu daga sharrin mai hasada to kana kama kana cewa ne Allah ka tsare mu daga sharrin mai hasada da mai al'aini amma inda zaka ce Allah ka tsare mu daga sharrin mai al'aini kadai to kenan wato mahasadi bai shigo ciki ba kenan to kaga gwan makai kalmar da yake za ta game gaba daya sai ce wa haza min shumulil qur'an wannan kuma yana daga cikin irin tattarowar da alqur'ani yake yi ma'ana alqur'ani wani irin littafi ne mai hikima yanzu dubi annabi adam da Allah ya tashi halitta shi ne yace inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wani halifa mayau a bayan ƙasa amma da aka taho dangane da abin da ya shafi annabi dawuda sai Allah ya ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi ya dawudu mun sanya ka kai ne halifan Allah a bayan ƙasa dan haka kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya sai ce wala tattabi'il hawa amma karka bi son zuciya yanzu wacce alaka take tsakanin an sanya ka kai halifa ne a bayan ƙasa da cewa karka bi son zuciya adam da cewa kai inni ja'ilin fil ardi khalifa to shi wannan an riga an nada shi ma kai dawud na nada ka kai ne madadina ma'ana da wannan duniya Allah ne zai zo da kanshi ya zauna ya rinka wa mutane adalci da gaskiya da hukunci to sai ka ce to dawud an nada ka wannan muqamin amma sai ka ce kar ka bi son zuciya to duk sanda ka dubi mai mulki in ka cire son zuciya tare da harkar shi to mulkin shi zai lafiya duk sanda mai mulki ko mai shugabanci ya hada da son zuciya komai sai ya rikice a ƙasa ma'ana son zuciya shine rukuni na farko mafi ƙarfi da ke wargaza mulkin mai mulki son zuciya shine rukuni na farko daga cikin rukunan da ke wargaza gaskiyar mai gaskiya tun daga shi ya ce inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq ashe duk sanda ka saka son zuciya to gaskiya ta tashi kenan ba gaskiya duk sanda ka sanya gaskiya to son zuciya ya kautu wannan dubi wata hikima ce ta alqur'ani to shine malam yake ce maka yanzu dubi hikima alqur'ani duk da annabi ya ce ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin kambun baka amma da qur'ani ya zo sai ya ce ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin muhassadi. domin ya zama in ka faɗi wannan to ka tattaro dukkan nau'in mahasadi wanda na daga ciki har mai tambin baka yace wannan na daga cikin irin tattarowa ta alqur'ani wa ijazihi da kuma gagarar alqur'ani da yayi ya zama gagara ba dan gagararru babu gagararru a wajen hikima irin larabawa wallahi in ka sami balarabe ne maka larabci irin na alqur'ani kai da ji ka san waɗannan mutanen ba wanda ya kai su hikima ga su da siffar gidadawa siffa 'yan ƙauye amma in ya zage ya ne maka larabci sai ka ji kamar hanta ce soyayya da ta jimagi a bakinka magana suke mai daɗin magana mutane ne masu hikima in baka samu Balarabi ba karanci alkur'ani ka ji kai nan da kake tikari bakin fata baka jin larabci baka komai amma aka zauna ana karanta alkur'ani sai ka ji jikinka yayi lus saboda wato wata irin magana ce mai daɗi jama'a harshe bai taɓa karanta magana mai daɗin alkur'ani ba kunne bai taɓa jin wani zance mai daɗin alkur'ani ba don haka duk iskancin aljanu dukkan darasu da suka taho haya haya ka dai san area boys in suna tafiya area boys yan iska yan daba in suna tafiya abuja wannan a ce ya sai a fito da wata yan matsayi ka ta wuka a ce ko za a sha jinin ka ne ka je to haka aljanu suka to suna hayaniya amma suna jin alkur'ani sai suka ce an sutu an sutu ku tsaya ku tsaya sai suka nutsu. sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba mun ji wani abin karatu ne ban mamaki ne burgewa yahdi ila rushdi shiryawa yake ta farkin gaskiya fa amanna bihi dan haka mu mun yadda da shi to qur'ani ne yake da wannan kawai in ba qur'ani ba maganar wa za a zauna ana karantawa mara lafiya aljani na jikin shi aljani na barka ihu Ba kowa kabban mali mana shi mara lafiyan zai zama dan bob malin ne dan iskan ne shi aljani ya zama dan iskan amma da za a zo ane musu music na bob mali ba zai bayyana ba amma da ka fara a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi sai ka ji ainihin mara lafiyar nan ya fara jijjiga kana matsawa kana matsawa sai ka ji ya watse sai ka ji aljanin ya fara bayyana to alqur'ani ne kawai yake da irin wannan gagara ba din wa balagatihi da kuma kaiwa matuƙa wajen balaga ta alqur'ani fasaha yace to duk wannan yana daga ainihin alheran alqur'ani gashi a kafa yace raji' bada'i alfawaid ka koma ka karanta littafin bada'i'ul fawaid mujalladi na biyu shafi na 232 wani littafi ne tsarki ya tabbata ga Allah wani littafi ne wanda babu wani ilimi da zaka ga ba a kawo cikin shi ba kai ɗan kimiyya da fasaha ne sai ka ga wata fa'ida akan kimiyya da fasaha kai malamin fiqh ne sai ka ga shi yasa ya sa mishi bada'iul fawaid fa'idoji masu daɗin ji in ka zo kana karanta za ka rinka ganin abubuwa masu hikimar ilimi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya game da ilimin likitanci ne game da kimiyya da fasaha ne game da hada magunguna ne game da sana'a ne game da nahau ne bada'i'ul fawaid wato malaman salaf alherin Allah ya tabbata gare su su abin da suke yi kullum shine in mutum yana cikin nazari yana cikin nazari sai ga wata fa'ida sai rubuta ta sai aje gefe guda to in ya tara ya tara sai ya duba yanzu tattaruwarsu kowace ta kai a fitar mata da littafi sai ce to fa'idoji game da mustalawar hadith fa'idoji game da fiqhu fa'idoji game da usulul fiqi fa'idoji game da lughal arabiya. in ya ga tattaruwarsu in an rarraba su ɗaya ɗaya ba su kai kowace ta fitar da littafi ba shine sai ya gwamutsa su guri ɗaya sai kawo shine ibn al-qayyim ya wannan littafin ka je ka neme shi bada'i'ul fawaid banda littafin al-fawaid na ibn al-qayyim yana da littafi karami al-fawaid to akwai kuma bada'i'ul fawaid littafi mai fa'idoji masu daɗin ji in ka je zaka karu da ilmomi masu ɗimbin yawa wa zadal mi'ad da kuma littafin zadal ma'ad a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da sittin da bakwai to yace ka je ka karanta zaka ga gamsassun bayanai daga ibn qayyim malam yace asani bambanci na biyu daga abubuwan da ke bambance tsakanin kambin baka da hasada shine alhasadu wal ainu yashtarika fil asari yace da hasada da kambin baka suna da tarayya afwan alhasadu ya ta'atta an alhikadi wal bugudi wa tamanni zawalan ni'ima hasada takan biyo bayan kiyayya ne da gaba da kuma burin ni'imar da Allah ya wa wani to ta gushe hasada kenan wa amma al'ainu amma shi kan bin baka fa yakunu sababuhu al-ijaba shi sababu hakan bin baka sababin shi yakan kasance sha'awa ne walisti izama da kuma girmama abu walisti hisan da kuma kyautata abu wato ita hassada za ka kalla abin ne da zafin zuciya sai kai mummunan magana ko kuma ka ja baki kai shiru sai a kira wannan hassada shi kuwa kan baka za ka kalli abin ne ya baka sha'awa ko ya burge ka ko kuma ka ga wani sarki mai martaba mai daraja ta ɗaya ya fito da wata kambame mai alkyabba misali sai ka girmama wannan ka ce wannan alkyabba ai sai manyan sarakuna sai abin ya girma a zuciyarka sai ka kyautata abin to sai zama kana da kambin baka to sai kai sai kama wannan abin kaga asali ba mugunta ce da ganganci ba amma mai hasada fa abu ne na ganganci da kiyayya to wannan ana yana daga abubuwan da ake so ka gane hasada na biyo bayan kiyayya ce take jawo hasada amma fa sha'awa ce da burgewa da haɓaka da kambama abu sai kambin baka ya tashi salisan na uku alhasadu wal ainu yashtarikani fil afari yace da hasada da kambin baka sukan yi ta'asiri wato sukan yi tarayya wajen ta'asiri sai ce yusabbibani bararan lil ma'ini wal mahsud sukan sabbaba cutarwa ga ainihin wanda aka yi wa ainihin kambin bakan ko kuma hasadar wa yakhtalifani fil masdar amma wajen mafitar su sai su saba wato kamar yadda hasada takan cutar in an yi ta kambin baka yakan cutar in an yi shi to amma to ina suke bambantuwa kenan shine ta asalin su yadda kowanne ya fito fa masdarul hasadi mafitar hasada ainihin wato taharruqul qalbi wa istikfarun ni'ma alal mahsud asalin hasada takan fito ne daga ƙonuwar zuciya sai ka ji zuciyarka ta ƙono da kuma ganin ni'imar da Allah ya wana tana da yawa yanzu mutum ɗaya a na da mota tan tebur guda sittin sai ka ainihin wato ga wannan ni'ima ta yi yawa to shi kenan sai wannan hasada sai ta afku ga wanda ake son aiwa hasada din wa tamanni zawaliha anhu da kuma burin wannan ni'ima ta gushe daga shi wannan da yake da ita wa amma ainu amma ainihin wato shi ko mai kambin baka fa fa masdaruhu asalin kambin bakan shi yana fitowa ne in qidahu nazaratil ma'in wato eh in ko in in biha in qidahu nazaratil ma'in eh nazaratil ma'in wato nazaratil aini in qidahu nazaratil aini wato shi kambin baka yakan fito ne daga sukar da ne kambin bakan zai yi zuwa ga shi wannan ainihin wato wanda ake son aiwa kambin bakan wato sai idan ya kalla da zaran idan ya kalla sai ainihin wato sai wata suka sai wata illa sai ta fito daga cikin idan nashi zuwa ga zuwa ga wanda ainihin ake son a kwan bumbaka din sai ce zalika faƙad yusibu man la yahsuduhu dan haka sai ya zama shi ne kambin baka zai iya afkar da kambin bagan shi ga wanda ba ma hasada yake mishi ba min jamadin na daga daskararren abu kamar gida da ya ga gida ai gida tsayayyen abu ne ba abu ne mai rai ba abu ne mai motsi ba to da ya kalle shi sai ya zama wannan kambin naka zai iya kama shi a hayawanin ko kuma dabba kamar yadda muka ji a baya game da raƙumi au zar'in ko shuka yi shuka ga ta banya ta yi kyau da mai kambin baka ya kalla abin ya bashi sha'awa shikenan sai shuka sai ta tsaya a haka a yi ruwa a yi ruwa a yi ruwa ta ƙi ci gaba Au malin ko kuma dukiya wa rubbama asabat ainihu nafsahu wani lokacin ma kambin bakan shi kan kama shi kanshi mai kambin bakan fa ru'yatuhu lishay'i ru'yatu ta'ajjub dan haka duban da shi mai kambin baka yake wa abu dube ne na ne dube ne na sha'awa wa tahdiqin ma'a takayyufi nafsihi da kuma ainihin wato tahdiq da ma'ana da wani tsari da zai ko kuma wato wani burgewa wanda ainihin zai zo tare da yana suranta abin a cikin ran shi bitilkal kaifiya da irin wannan abu da ya gani sai kalli gida ko ya kalli mota sai abin ya ba shi sha'awa sai ya suranta abin a cikin ran shi da irin wannan sha'awa da ya gani sai zan tu'assiru fil ma'in shikenan sai ta asiri ga wannan wanda ainihin kambin bakan zai kama shi wannan ainihin wato mafita ta uku kenan cewa kambin baka da hasada sun haɗu wajen ta'asiri amma wajen abin da ya shafi masdarin su fa to masdarin su daban-daban ne rabi'an na hudu alhasidu yumkinu an yahsuda fil amri yakan iya yiwuwa shi ne hasada ya yi hasada game da wani al'amari almutawakka abin yake almutawakka kabla wuku'ihi wanda ake sa ran ya afku, to tun kafin abin ya afku sai shi ne hasada hasada ta kama Da ka zo ka ce mishi baɗi fan Allah kai ne zan tafi aikin hajji ko kuma kwanan nan zan sai mota ko kwanan nan za a ɗaura mana aure da zaran ka faɗi mishi haka shi kenan sai wannan hasada tashi sai ta afku tun kafin abin da ka faɗa ma ya samu baina mal'ainu yayin da shi kuma mai kambin baka la ya inu illa mawjuda bil fi'li baya iya tabbatar da kambin bakan shi sai abin da ya zama gashi akwai abin to sai kambin bakan a aikata sai abu ya faru wato wannan an kawo maka wani bambancin kuma kenan wannan yana iya faruwa tun kafin abin ya tabbata sai maka hasada amma shi wannan fa sai ya zan ainihin sai al'amarin ya tabbata da wannan ne malamai suka ce ana so in aure kake nema ka ɓoye neman aurenka haske magana ta yi ƙarfi tukuna saboda mai hasada kan iya yin hasada shi tun kafin auren sai al'amarin auren ya watsi jama'a mun gane wannan da kyau ko aha wannan magana malamai ce ba magana hadisi ba khamisan na biyar la yahsudu al-insanu nafsahu mutum bai wa kanshi hasada wala malahu bai wa dukiyar shi ainihin hasada walakinnahu qad ya'inuha ya'inuhuma sai dai mai kambin baka yakan yi wa kanshi ko dukiyar shi ainihin kambin baka ina fatan mun gane sadisan na shida la yaqul hasadu illa min nafsin khabisatin haqida hasada ba ta faruwa sai daga ainihin wato rai wanda yake mai keta mai kuma mummunan manufa walakin aina amma kambin baka qad taqu min rajulin salih yakan faru daga ainihin mutumin kirki min jihati ijabihi bi shay'i ta hanyar in ya ga sha'awa duna iradatin minhu ila zawalihi ba tare da wai ya dubi abin da nufin wannan abu ya gushe ba kama hadasa min amir bin rabi'a kamar yadda al'amarin ya faru ga wani sahabi mai suna amir dan rabi'a mutumin kirki ne malami ne daga cikin malaman fikihun sahabbai kun ga babu kwatanta wannan da cewa mugu ne a mutumin kirki ne amma sai abin ya faru inda ma a saba sahal ibn hunayfin yayin da ya ainihin samu sahal dan hunayfin bi ainin da kambin baka shi amir din ya dube shi shine da muke ta kawo za a ji cikakken hadisin ba da daɗe wannan ba insha Allah ta'ala bai dube shi ya ce ban taba ganin fata mai laushi da kyau irin taka ba kaga yin sha'awa abin kuma bakin shi ya faɗa to shi kenan sai wannan ainihin cuta ta same shi bi rahmi anna amir radiyallahu anhu min as-sabiqina ila islam tare da cewa shi wannan amir din da yake da wannan cuta yana daga cikin mutanen da suka shiga musulunci tun da dumi shi tun wuri bal wa min ahli badr yana daga cikin mutanen badar ma waɗanda Allah ya riga ya rufe fayil ɗin su tun anan duniya ya ce duk abu ma da za su yi an gafarta musu amma kuma kaga gashi yawa wani al'ayi kaga ko inda mugunta ce irin waɗannan ba sa mugunta dan manyan bayan waliyan Allah ne manyan bayi ne kuma manyan waliyan Allah ne sai ce wa min man farraqa bainal hasad wal aini ibn al-jawzi wa ibn al-qayyim wa ibn hajar wa an-nawawi wa ghayruhum rahimahumullah jami'an na daga cikin manyan malamai da suka nuna cewa akwai bambanci tsakanin hassada da kallon baka akwai babban malami al'imamu Abdulrahman abdurrahman ibn al-jawzi da kuma al'imamu ibn al-qayyim al-jawziyya ibn hajar da al'imamu ibn hajar mai littafin fatihul bari ko bulugul maram wannan da al'imamu imamu nawawi mai littafin arba'un hadith ko al-azkar ko riyadus salihin waɗannan manyan malamai dukkansu su sun nuna cewa akwai bambanci tsakanin kambin baka da hasada wa gairuhum hakanan akwai waɗansu malaman ma rahimahumullahu jami'an Allah madaukakin sarki ya musu rahama baki dayan su to a karkashin haka sai malam yace wa yustahabbu lil muslimi idza ra'a shay'an to tunda kuwa ka ji cewa kambin baka abu ne wanda yakan samu mutumin da shi kanshi bai san yana da shi ba kuma ba da wata mummunan manufa ba to an so ga dukkan mutum musulmi in ya ga wani abu sa'a ajabahu sai wannan abu ya burge shi ko ba shi sha'awa an yi barrika alaihi sai ya sanya albarka ga wannan abu bi ma'ana an yad'u bil baraka ma'ana sai ya roki Allah ya sanya albarka ga wannan abu sawa'un kana hadha shay'u lahu wannan abin nashi ne aw li ghairihi ko kuwa ga wani shi ne sai ka siyo sabon keke in ka dubi sabon keken nan kaka ce bala'i aini kan na more a'a kana kallon sai ka ce Allah ya sa albarka naka ne fa to haka na wani ma budurwa ce ta ganta falleliya ta wuce kar kai saurayi ta ci da bakin ciki da rashin kuɗi da wahalhalu sun dame ka ka ce to sai ne me ma ake da kyakkyawan mace ma har wani abu ne in ko kuma ka auri mummuna a'a ka ka faɗa haka a'a sai ka ce Allah ya sa albarka mun gane wannan da kyau domin me mai yiwa kana da cutar kai baka sani ba shine sai yake cewa aula gairihi ko ya cuci wani da wani shi da wannan cutar eh, jama'a mun gane ma'ana ko kai wa kanka addu'a ko kuma kai wa waninka in kaga abin naka ne ko abin na wani sai kai addu'a Allah ya sa albarka me yasa don cewa mustahabbi hukunci ne na shari'a ko baka cewa ka za mustahabbi ne sai inda dalili alqur'ani ko hadisi to haka sai yace ya qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama fi hadisi sahal ibn saboda ainihin hadisin ainihin wato sahal dan hunayf da annabi yace ala barrakta alaihi annabi yake cewa shi amir dan rabi'a to da kaga fata tashi ta baka sha'awa don menene baka sa albarka baka ce Allah ya sa albarka wannan fata taka tana da kyau sai kai magana haka ai ashe ce rawahul bukhari fi kitab at-tibbi al-imam al-bukhari rawaito nan a cikin kitab at-tibbi littafin likitanci babu du'a'il aidi lil maridi yace babin da ke magana akan wanda ya je gaida mara lafiya yayi wa mara lafiyan addu'a a karkashin wannan babin bukhari ya fitar da wannan hadisi wa muslimin haka nan muslim ya fitar da wannan fi kitab salam a cikin kitab salam ainihin wato a babu rukuya ruqyatil marid a babin da ke bayani akan cewa mustahabbi ne mara lafiya a yi mishi ruqya kun ji waɗannan malamai sun fitar da wannan hadisi na cewa Allah ya sa albarka kamar yadda na faɗi a can baya kasar na tamanin da ɗaya babu laifi za ka iya faɗi da hausa za ka iya cewa Allah ya sa albarka ko kuma ka iya larabci za ka iya cewa barakallahu to wannan kalmar ce bahaushe sai lalata ta tabarakallahu sai ce tabarkallah to muka ce tubarkalla ba daidai bane ka faɗa domin tubarkalla ya zama kai sabon larabci kai baka kai hausa ba ina fata an gane don haka barakallahu sai ce ai da auta bil baraka wato sai kai addu'a Allah ya sa albarka da anna hadha du'a domin irin wannan addu'a ta cewa Allah ya sanya albarka din nan yamna'u asirar al-aini kana hana tasirin kambin baka ko da shi kai din nan kana da kambin baka to addu'a da zaka ka ce Allah ya sa albarka tana maganin irin wannan abu kafin ya faru jama'a mun ji wannan da kyau ashekul allama wahidu abdulsalam bali bai fa guje ba sai ya ce aljinnu ya'inuna al'insa ai aljanu ma su ne wa ɗan adam kambin baka su ne wa mutum kambin baka me dalili madadin ya ce shak wane ya faɗi shak wane shak a'a sai ce an abi sa'idin khudri radiyallahu anhu daga sahabi abi sa'idin kudri Allah ya kara mushi yarda shikenan su ba matsala Sun sahabbai ba babu sahabin da zaka ji an zo an ce shek wane allamatu wane a'a to mutumin da Allah ya ce ya da kai duk duniya sun kwance maka naɗin malanta ne to amma mu ne yanzu ake ciko sai a ta ciko shek wane shek ma wane ne duk in ga wannan sun ba ruwansu da wannan inda sahabbai suna bin tsari ko malaman hadisi da suna bin tsarin irin malaman yau da sai kaga isnadi ɗaya ya kai zan shafi talatin domin kowane malami yanzu aka zo sai an ce shek imamu um, kaza kaza kaza me ya zafi su da suka rike gaskiya kawai sai ka ji bukhari da ya zo ya ce maka haddathana isma'ilu qala haddathani malikun an ibn shihab ko ka san dalili malaman hadisi suka ce saboda kowa ya yadda ba a sarki biyu a gari daya to tunda ana harin wani babban mutum da za a danganta magana zuwa gare shi a kira shi da mukamin shi sai ka ce to kowa a kwance mai rawanin shi na